wannan lokaci tun daga satin da ya gabata har zuwa yau babu ismu man fatatuhu al babi da za mu ji bayanin laifi na mutumin da ya kyale sallar la'asar ta kufce masa sallolin nan guda biyar wajibai ne tilas ne sallatar su yana daga cikin rukunan musuluncin mutum in mutum baya sallah ba musulmi bane ba fa in tabu wa aqamu salata fa ikhwanukum fi din wa in tabu wa aqamu salata fa khallu sabilakum fa khallu sabilahum bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarku as-salah bambanci tsakanin musulmi da mushriki shine ne sallah dan uwana wanda ya bar sallah ya kafarta wanda ya bar sallah ya kafarta kamar yadda malamai na mazhabar hanbaliya suka kala mai karfafan zancen tare da dalilai wanda kuma ra'ayi ne wanda yake mai karfi wanda ya bar sallah ko da wasa ko da sakaci zai iya kafurta wallahu ta'ala a'lam cikin sallolin nan guda biyar sallar la'asar ta da matsayi Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani da yace hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku tsaye da salloli ku kiyaye su kuma kiyaye sallar tsakiya wa qumu lillahi bayan sallar tsakiyar tana daga cikin sallolin da Allah ce a kiyaye sai kuma aka sake ware ta aka ce a kiyaye ta wannan yana gwada muhimmancin ta irin abin da malaman usul ke cewa zikrul khassi ba'da al'ami li ziyadati al-ihtimam bihi bayan an ambato gama gari sai kuma a ware wani duk yana cikin gama garin sai a sake ambaton sa dan a gwada muhimmancin sa kamar yadda Allah ta tanazzalul mala'ikatu warruhu fiha mala'iku suna sauka da kuma mala'ika jibrilu kaga mala'ika jibrilu yana cikin mala'iku ko ba ya ciki amma an wale saboda abu da muhimmancin sa a cikin mala'iku bayan Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya bata yayi asara wace asara yayi mikyala imam al-bukhari mu jiya rawaito mana daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال عن نافع قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله مجموع الله صلى الله عليه وسلم ياتي الذي تفوته صلاة العصر دون ليكال صلى العصر تكبشي مسا بيت أكلوك شيبا بيت ألوكشي شنتبا يا يا أسارة inda ya san girmar asaran da yayi da ya gwammace ma ka annama wufira ahlahu wa malahu da a asarar ma matarka da 'ya'yanka da gidanka da shagonka da dukiyarka duk su kone ka rasa su ya maka sauki a ce ya rasa sallar da asa wannan mutum mutane suna jin wannan zance ko amma saka shi a cikin zuciyarsu da ɗaukar hakan da muhimmanci sai wanda Allah ya so wannan ke gina mana lalle sallah ba karamar ababa shi ba ku sani cewa duk wanda baya sallah ranar gobe kiyama zai zo karkashin tutar fir'auna da hamana da ubayi dan khalaf shugabannin kafircin duniya Allah ya kiyashe mu saboda haka bayan Allah lalle ya kamata mu dinga kulawa da sallar la'asar me ya saka saboda sallar la'asar tana yi wa mutane wahala saboda lokaci ne da ake dawowa gida daga wato dawainiyar yau da kullum ma'aikatan daga lokacin suke dawowa sallah gida yan kasuwa lokacin suke kokarin tattala kayan su ne su dawo gida masu gona a lokacin suke kokarin dawowa daga ne daga su masu shaguna daga lokacin suke kokarin dawowa sai ga mutum in bai mai da hankali ba ba zai bata muhimmanci ba sai ya wasa da ita sai ma ta iya fita daga lokacinta karshe zo yana yin ta a kotan kurciya rana tana kokarin faduwa shi kuma na kokarin yin sallah sallah ta a wannan lokaci to yan uwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji abin da yace ga mutumin da ya bari sallar la'asar ta kuce masa ga irin asarar da yi wa kansa Allah ya kashe mu babu man taraka al-asra san wanda ya bari sallar ne ta kuce masa nan kuma wanda ya bar sallar la'asar bai ba wancan ya bari ta kuce masa a cikin jami'i wannan kuma gaba ɗaya sallar la'asar din ma bai ba bari mu shi ne bambancin su قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أبي قلابة قال عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله مسلم ابن إبراهيم شين إمام المالمي إمام البخاري أو أن الحديث يا كربا دغه هشام ابن عبد الله الدستوائي شي كما يا كربا دغه يا ابن ابي كثير شي يا كربا دغه ابي قلابه ابو قلابه سننص عبد الله بن زيد الحرمي عبد الله بن زيد الحرمي شي يا كربا دغه ابو المليح ابو المليح سننص عامر ابن اسامه الهزلي عامر ابن اسامه الهزلي انما ما ina ta fada fade ne kira sunan na kira lakabin wannan na kira kuniyar wannan in ce shi ne wa ne, sai kuma kuna zuwa mun idanu wasu suna dariya suna jin abin yana musu daɗi ina karantawa suna ya mutane ba wannan shine manufata ba manufata ga eh gare ku ƴan uwa na ɗaliban ilimi da kuke gabana da ma waɗanda suka iya jina ko suka saurare ni ko suka kalle ni abin da ake so shine duk wani lokacin da aka bada fa'ida me ya kamata kai sai ka rubuta ta matakar baka santa ba irin su ne in suka haɗu sai su kada maka zanto maka ne ilmi al-ilmu saydu wal kitabatu qayduhu qayd siyudaka bil hibal al-muthiqa فمن الحماقة أن تفيد غزالة وتتركها بين الحدائق طالقة ilmi abun farauta ne rubuce shi kuma shine sa masa dabaibai in mutumin da ya farauci barewa ce jirani in sake farauto wata sannan in hada ku tare za a ce masa wawa to kai ne cikakken wawa ba shi ba wanda yake barin yana jin fa'idar ilimi amma yana me yana bari wuce masa qala kunna ma abu raidata ibn fi ghazwatin fi yawmin dhi ghaym yace mun kasance tare da buraida shine buraida ibn al-husayn sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-aslami fi ghazwatin aw tayawaniyaki domin buraida ibn husayn yayi rayuwa da yawa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yakuwa har na sayyidina Uthman yana daga cikin sahabban da suka je har zuwa Azerbaijan da Armenia har suka tsallaka zuwa Cyprus Cyprus Turkiya ta yanzu kenan duk sun je wannan yaki suna suna sun je waɗannan garuruwa daga garin Madina don yada musulunci amma kai bawon Allah ina kaje don yada musulunci ina kaje don yada musulunci inda kowa malalaci ne irin ka bai ta shi gudun tashi gudunmawar ba da yanzu musuluncin babu shi daga kakanin ba musulunta ba saboda haka kamata yayin da aka mana gata aka kawo mana musulunci mu ma mu yi kokari mu ga mun isar da musuluncin nan zuwa gurin da bai je ba domin har yanzu akwai guraren da musulunci bai je ba akwai gurin da guraren da labarin suke ji yanzu ko kudancin Najeriya ka je zaka ji in kana faɗa wa mutane musulunci ka shiga cikin irin yankunan wato tekun nan zaka ga yanda mutane suke haba haba suna cewa ku ba ku ba musulunci ba san komai akan musulunci ba Allah shi ne mu Allah ya kara mana himma ya kuma sa mu da shi fi yawmin zai zaimin a wannan raƙi yaƙi a wata ranar da aka yi hadiri faƙalar ki bakiru bi salatul asri fi gaggawar yin sallar la'asar fa inna nabiya sallallahu alaihi wa sallama qala mai maza maza mai sallar la'asar kada mu bari ta wuce ba mu yi ta ba suna fuskin jihadi wanda kasan ashe a ma ba su yi a wani lokacin ba za su iya ba wa kansu uzurin cewa wata gwagwarmaya ne da wani faɗi ta shi yasa ba su samu damar sallar ba kuma Allah ya karɓa musu to amma kai da kana kwanci a ɗakin ka ko kana shagon ka ko kana zaune a dabar ka ka bari sallar ta wuce maka to ban san kai wani abu zaka ba wa kanka na uzuri ba to ka ji sahabban manzon Allah su da sun ma Allah sun manzon Allah suna ɗaukar duk wani abun addini a matsayin abu mai muhimmanci cewa su ce musu yayi ku yi gaggawar yin sallar la'asar dan naji manzon Allah yana cewa man taraka salatul asr faqad habita amaluhu duk mutumin da ya bari sallar la'asar ta kurce masa bai yi ta ba aikin sa ya riga ya shaɗi ya riga ya ɓaci ya riga ya rushe wannan yana daga cikin dalilan da wasu daga cikin malamai suka kafa dalili da shi a matsayin cewa wanda ya bar sallah ɗaya biyu shikenan ya zama arna kaga yan wana muna ɗaukar wannan abin da muhimmanci na wani cikin waɗanda suke wasa da sallah nono waɗanda su yaɗa tsakanin azahar da la'asar sallata magariba da isha'i sallata wani ma sai in ya dawo ya haɗa gaba ɗaya ya yi wani kuma sai ta rasa nan ya tashi daga barci ke sallar asubahi ke baiwar Allah bari in ba ki sakar ansa in kin ji ni. da kai da kake kallo na da ma ku da kuke sauraro na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ci albarka Allah ya albarkaci matar da za ta zuba ruwa a kafar mijinta ta tada shi zuwa sallar asubahi na'am in kin zuba masa in zai yi faɗa ta cike masa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai kuma in dai ba jahilci ban aka ce maka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana musulmi ne kamata kai sai ka ce Allahu akbar najina amsa wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim yan uwana Allah ya ba mu dama ya karfafe mu Allah ya sa mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna daɗin ji sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farki mai daɗi, abu mai sauki yan uwana ku zo karɓi sunnar manzon Allah addini kenan ba sai ka bada kwabo ba innama nutimukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ku faɗa musu waɗanda suke zuwa karatu kuɗi muke talawa ba ku karatu ake fi sabilillah cewa cewa ake kowa ya je ya aiki da shi idan ka je kai aiki da karatun da ka ji waye fi mutum moriyar wanda ya karanta yanzu ku da kuke gaban nan nawa in na faɗa hadisi ku aiki da shi kowa sai an ba ni ladar kamar shi yayi ne kamar kai ladar aikinsa saboda haka ina karantarwa a lokaci guda ina kyautar niyya mutum ina idan Allah in ban idan Allah ba kuma na sha wahala ban je na huta ba na sha wahala ban je na shakata ba na sha wahala ban je na hira da matata ba da ya mu amfani ma domin ko da wasu an yi dan Allah in ba a yi dan Allah ba ka san hatta eh, ya tana shiga cikin dawa ko ta shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, man talaba al-ilma li yumari bihi ulama aw li yubahi bihi sufaha aw li yusrifa wujuha an-nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nar Wannan ne mai ilimi saboda ya jayya da malamai san cewa lalle shi ma fa ba kan wal la sabace ba lalle a gane cewa shi ma makwabcinsa kwablinsa ya kawo aw li yubahi bi sufaha ko ya ci kasuwa a gurin gama garin mutane ba haka zaka ga mutum ya rike microphone ya hau kan pa kuma da wani lokaci ma idan ya yayyayi ya ji mutane ba su ce ne ai kabara sai jama'a ai kabara ma a takbir kuma da ya kamata wallahi a gyara ba dai bane ba ya kamata duk abin da za a yi mutum ya rinka haka to Allah subhanahu wataala yi in ba haka ba duk abin da sai aikin banza ne aw li yusrifa wujuhan nas ilai ko kai ne makaratu ko karantar dan ya zanto cewa mutane su yayyanka wani za ga kullun yakan nemi meye mutane suke so sai ya ringa faɗa musu dan mutane suke ga gwarzo ga ne ga sadauki ba haka ba kamata ya mai da'awa ya ringa faɗa mutane abin da zai amfane su suna so ko ba so domin a matsayin su a matsayin su shine musu faɗa ne mai kwabansu ne mai jawo hankalinsu ne mai gwada musu kulbar gaskiya ne ba mutum ne wanda yake so ya ba wanda yake ba fan din sa bane ba kasan akwai abin da ake kira your fan ah, ko fan ake kira ko fan ne 20 ba prince ba idan ɗan drama ko wani hero ko na wrestling ko ɗan ƙwallo akwai masu sha'awarsa akwai kalmar da ake faɗa fans ko f u n l ko fans irin wato masu sha'awarka sai ga mutum baya kokari ya yana kokari baya sai ya bata wa masu sha'awa su ne rai baya sai ya bata musu rai yana yin abin da suke sai abin da yana yin abin da suke so a da'awa ba haka bane ba za a faɗa maka ne abin da Allah yake so abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so dan manzon Allah ya ce duk wanda ya nemi yaddar Allah da fushin mutane sai Allah ya so shi ya sa mutanen kuma su so shi wanda ya nemi kuma ya jar mutane da fushin Allah sai Allah ya ki shi ya sa mutane kuma su su ki shi domin ka san mutane suna da tutsu in kana neman yadda su ne sai kai ta neman yadda nasu ce ba za su ko kuma su yadda da kai na wani lokaci in ka bata musu sai su fasa ka bai kamata mutum ya bata lokacin sa akan mutane ba ya nemi yaddar Allah subhanahu wataala babu fadlu salatul asri بابي دزام جي قللن صلى الأصر قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل قال عن قيس قال عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم إمام البخاري يكي الحميدي ما لمنسى الحميدي وأنا كما شيني فرق ما لمن ده يفارق ننسى الشمون الكهي hadisin mu na farko hadisin inna mal a'malu bin niyyati qala haddathana al-humaydi qala haddathana sufyan qala haddathana yahya sa'id qala haddathana muhammad bin ibrahim qala haddathana alqamah bin waqas قال سمعت عمر على المنبر وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لم يشين ما قال حدثنا حميد عبد الله بن زبير ابن عيسى القرشي عبد الله بن زبير ابن عيسى ابن عبد الله بن زبير القرشي كما قال حدثنا مروان مروان شنو مروان ابن معاوية الفضاري قال حدثنا إسماعيل إسماعيل إسماعيل ابن أبي خالد قال حدثنا قيس قيس قيس ابن أبي حازم قال عن جرير شن جرير بن عبد الله البجلي sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala yace kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallama wata rana muna gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna zaune a majalisar manzon Allah cikin masallacin manzon Allah fa nazara ila al-qamari laylatan ya'ni al-badri a wata dare a wannan dare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli farin wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli farin wata ne a daren da wata ya fasi ko dai sha uku ko sha hudu ko kuma sha biyar faƙala sai yake wa sahabbansa innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha alqamara za ku ga ubangijin kula nan gobe kiyama kamar yadda kuke ganin wannan wata la tudammuna fi ru'yatihi ba sai kun yi turarreniya wajen ganin Allah ba yanzu yan wani mutane in za su kalli wata ana turare ne gani ai abin da ke gaba ne ko ke baya ko ke gefe shine wanda in za ka kalla za ka ce wani ya wato tare maka amma abin da ke sama babu wanda zai iya tare maka shi shi yasa wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa shin kuna turare ne idan kuna so ku kalli rana lokacin da babu girgije ko kuna so ku ko kuna turare ne in za ku kalli farin wata lan da babu me hadiri suka ce a a ya rasulullahi sai manzo Allah ce innakum tarawna rabbakum ayanan mithla zalika za ku ga ubangijin ku kamar haka ranar gobe kiyama ahlus sunna aqidar su ita ce ba a ganin Allah a nan duniya ba wanda ya taba ganin Allah a nan duniya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ne amma da zuciyarsa kamar inda hadisi ya tabbata cikin sayyid muslim cikin sayyid muslim yan uwana wa ba wanda zai ga Allah sai ranar gobe kiyama na'am ganin Allah ranar gobe kiyama akwai ayoyi cikin alqur'ani da suka tabbatar wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ko ila rabbiha ne nazira wujuhun yawma idhin nadira wasu fuskoki a wannan rana masu haske ne suna masu dubi zuwa ga ubangijinsu كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون كيتو كودا واسا ranar gobe kiyama su Allah na magana akan kafirai an riga ya an sa shamaki tsakanin su da ubangijin su yayin da aka ce an sa shamaki ma wasu ina gwada kuma wasu suna ne suna ganin su kenan haka Imam Shafi'i ya faɗa da yake kafa dalili da wannan aya kan cewa dalili ne cewa za a ga Allah ranar gobe kiyama na mutazilawa suna da aqidar cewa ba za a ga Allah ranar gobe kiyama ba haka wasu daga cikin kawarijawa amma dai aqidar ahlus sunna ita ce za a ga Allah kamar da aya ta tabbatar kamar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dake waki aqidar ahlus sunna sai ce wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighayri kayfin yanzilu ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن اختلفت وإن ابتدعت فما عليك مؤول يتي والمؤمنون يرون حقنا حقا ربهم مؤمنين للي ذا سجأ بنجدهم wa ila sama'i bi ghairi kayfin yanzilu akidar ahlus sunna ne ubangiji na sakowa a ƙarshen dare zuwa saman duniya amma ya yake sakowan Allah ya bar wa kansa sani wa li kulli ayyin aqilin fi qabrihi hakan nan kowane mai rayuwa wanda ya rayu a nan duniya ya mutu yana mai hankali yana wanda hukuncin shari'a ya hau kansa za a tambaye shi a kabarinsa in dai banda waɗanda suka tsallake rijiya da baya kasa ko wanda ba za mu tambayoyin kabari ba kamar wanda ya mutu a daren juma'a kamar wanda ya mutu a lokacin ribat kamar wanda ya mutu a shahada dukkan su sun tsallake tambayoyin ne kabari fitnatul qabr ba za a musu akai tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce hada i'tiqadu shafi'i wa maliki yake wannan shine aqidar imam shafi'i muhammad ibnu ibnu idris al-shafi'i ومالك أكيد مالك بن أنس بن مالك الأصلهم وأبي حنيفة أكيد أبو حنيفة النعمان ابن ابن ثابت نعمان بن ثابت أبو حنيفة وأحمد كما أكيد أحمد بن محمد ابن محمد بن حنبل الشيباني الظهري يتي إن ka fitu كامل كاظم kami ولا كداتي إن كما كا كلي كلي ka to sai ka jira rigima abin ne sakamakon ko ba haka ba ka karkace daga hanyar daidai hakan nan Abubakar ibn Abi Dawud shi ma da littafi da yayi yanda ya wace aqidar ahlus sunna a takeice shi ma yake cewa me ko kun manta ko ku haddace ba wajen bi kitabillahi wa sunanin lati lillahi tanju wa tarbahu وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وقد يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح ورب وربك من أوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كشيء مسؤول الله زي فتوفيني يبين ما ومتعين كما البدر لا يخفى كما رين فلم وتباهي يقويا wa rabbuka awdahu ubangijinka ma ya fitowa sama da haka ya tabbata a cikin wani hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce lokacin da yan aljanna suka shiga aljanna da'i ya da'i lagwada tai lagwada an yi aure aure an samu fagacin gida ana shakatawa sai kuma Allah ya ce musu yaya kuna bukatan wani kari sai kai wani kuma kari bayan mu abinda aka bamu kwakwalwarsu gaba ɗaya ta kasa haka ita haka ita wa cewa akwai wani daɗi ma da za a iya kai masa daɗi bayan wannan daɗin ai daga nan sai dai in wani abu babu daɗi bayan wannan daɗin babu wani daɗin da ya wuce wannan a wannan lokaci sai ubangiji ya bayyana musu sai su ga ubangijinsu sai su ji daɗin ganin da suka yi na ganin ubangijinsu babu wani daɗin da suka taɓa ji duniyar da lahirar baki ɗaya kamar mai irin wannan daɗi shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta Faɗin Allah subhanahu wataala da shi Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda sun kai kyakkyawan aiki za a ba su aljanna kuma za a musu ƙari ƙarin da za a musu shine ganin Allah لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن, أن لا تغلبوا على صلاة قبل الشمس قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا saboda haka, ga waɗanda suke so su samu ganin ubangiji to fa ga hanyar da za su bi dan ganin ubangiji bai kuke musu ba shine idan za ku iya kokari ki matukar kokarin ga ba alinjaye ku cewa ba ku sallar nan da ake yi gabanin fuduwan lana da kuma wacce ake yi gabanin faduwar lana ba a wasu ruwayoyi kamar yadda zuwa cikin sai muslim kai tsaye ma sai shi ne salatul fajr wal asr sallar al-fajr da kuma sallar asr sun makara sai kuma ya karanta wa ya karanta a wannan sun makara a nan gurin ba manzon Allah ne ya karanta ba wanda ya karanta shine jarir ibn abdullah al-bajali sahabi yake ga ma aya ta gwada abin da aka faɗa din nan wa jarir ne ya karanta kamar da cikin sai muslim wa sai karanta wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub kai tasbihi ne da sunan ubangijinka gabanin fudowar rana da kuma gabanin faduwarta qala isma'il isma'il ibnu abi khalid ɗaya daga cikin marwaita wannan hadisi yace if'alu la tafutannakum kumanne wa sallar la'asar ku kula da ita ku ga kun yi ta akan lokacinta kada ku yadda ta kubce muku ta kwace muku dan rashin sallar la'asar akan lokaci yana daga cikin abin da zai iya hana mutum ganin ubangijinsa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج قال عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركتهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون عبد الله بن يوسف التنيسي ما لم إمام البخاري مالك ابن ابن أنس ابن مالك من أصله أبو الزناد عبد الله بن زكوان الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن الله صلى الله عليه وسلم يكفي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ملائكة سنة تنجان أيكم أكبر مثلا قوالة بسهم النهية ملائكة قدامين كراما كاتبين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توفيق به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان على اليمين وعلى الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عكيد فأنما لا يكون وتوسك يسنجن أي كيني idan waɗanda suka zo daga salar asbahi illa asar sai sai tafi sai kuma wasu sake dawowa ba za su sake tafiya ba su ma sai sallar asbahi mana kowace rana mala'iku suka yi shift biyu ne waɗanda suka yi labin yini su kuma za su tafi sai wasu sake sauka su yi labin yini wa mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahar wa yastami'una fi salatil fajr wa salatil asr suna canjan aiki ne a lokacin sallar azhar a sallar la'asar da kuma sallar asubahi thumma ya'rudu alladhina batu fikum fayasaluhum waɗanda suka kwana tare da ku 'yan sun tashi sai sun je sama sai Allah tambaye su huwa a'lam bihim Allah yana tambaye su ne ba wai dan bai sani ba dan kawai ya tambaye su kai ba sarakum ibadi bar kuka barbayina fa yaquluna sassi a ah, bayan ka ai karagnahum hum yusalluna mun bar suna sallah wa atainahum yusalluna mun je musu kuma suna sallah kaga wannan yana gwada falalan wannan sallah ya kamata ce lokacin da mala'iku za su canjan aiki akan kai zan cewa akalla kana cikin wannan sallah in baka yi takan lokaci ba su mala'iku ba za su jira ka ba sai su tashi su tafi salamu da kai in suka je sai su ba da cewa sun barka amma baka sallah wa iyyazu billahi Allah ya kiyashe mu dan wala mu dakata nan gurin saboda lokaci yayi sai in Allah ya kimsa na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله يا قوم لا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتقوا يا قوم لا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتقوا إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم اتقوا إن مسكم ظمأ يقول الرسول نذيركم لا أو